Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau ɗaya ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bakwai kuma tara ga watan hudu shida. a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako kamar yadda ya saba gudana a wannan masallaci jami'u sayyidina mu'awiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhuma wannan zai zama mu na ɗari da goma a dukkan tafsirin namu kuma muna cin suratul baqara za mu yi tafsirin aya ta ɗari biyu da tara ko ko da takwas ne da takwas a makon da ya gabata mun fara bayani a kanta to sai kuma lokaci ya kore min faɗi fuskokin ƙira'a guda biyu game da lafazin asil ko asal muna kan wannan ne sai lokaci ya yi da izinin Allah za mu tashi a farkon ayar daga nan kuma sai mu ga abin da Allah ya yi da mu Allah ya tabbatar da alkur'ani a cikin zukatanmu da gaɓoɓinmu da ƙwaƙwalenmu Allah ya sa alkur'ani ya zama abokin rayuwar mu ta duniya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 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu fi silmi ku shiga cikin musulunci kafatan dukkanku an faɗa mana kamar da Imam Shafi'i ya ce wa fatu kasina silmi aslu riban dana wannan ramzi ne zuwa ga malaman da suka karanta da fatha sune al-Imam Nafi'u al-Madini kamar yadda muka faɗa da al'imam ibn kasirin makki da al'imam al Ilkufi. kufi a al ashara da al'imam abu sauran qurra'u su kuma sun karanta da ne sun karanta bi kasri waɗannan hudun su ne suka ce as wannan bambancin ƙira yana da tasiri a bambancin tafsiri a wajen wasu malamai wasu kuma malaman suka ce a abu ɗaya domin idan an ce shi shine musulunci asil ai al-islam fi silmi na yi udukulu fi islami kafata ku shiga musulunci duka har ku zama kuna da bangare ku ce ga bangaren da kuka yi imani da shi nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ce kun yi imani da sashen addini wani kuma sashen ku kafirce masa asil kenan sannan asal da fatti si shi kuma yana nufin mai yana nufin asulhu almusalama zaman lafiya udkhulu fi salmi kafatan ay udkhulu fi almusalamati kafatan wal musalamatu sulh zaman lafiya wasu kuma malaman suka ce da lafazin asilmu da lafazin asalmu dukkansu suna ba da ma'ana ɗaya yana nufin musulunci yana nufin musulunci sau da ka ce wani kulufi salmi ana nufin al'islam in an ce wani kulufi sini ana nufin al'islam kuma dama a cikin musulunci akwai al-musalama a cikin musulunci akwai as-sulhu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa sulhu khair sulhu alheri ne a cikin musulunci ake da sulhu a cikin musulunci ake da zaman lafiya to shine mala yake cewa bi kasri sini wa fatiha ya halatta ayi wasinin din asini kasra kamar yadda kuma ya halatta a mata fatha kamar yadda alqurra'u duka suka karanta wadancan hudun suka karanta da fatha sauran kuma alqurra'u guda shida su kuma suka karanta da kisra ai al-islam abinda ake nufi da asilm shine musulunci a shiga musulunci duka kada araba musulunci Allah ta'ala a cikin hikimarta ya sanya shi ya zama bangarora kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإن الحياء لمن الإيمان إيماني يا قتجدا ستند أوريا ما في لو كتر جدا إيماني شين جدا لا إله إلا الله جدا توحيدي كينا ما في كسا كسا شين جدا kyakkyawan ladabi me kyakkyawan ladabi annabi sama sai ya dau ɗaya daga ciki sai ya buga misali da shi ya yace imatsatul adha anit tariq mutum ya ga wani abin da zai iya cutar da mutane a hanya sai ya ɗauke shi ya kau da shi gefe wannan ma na cikin imani yana cikin musulunci sai annabi ya sake faɗin sai ya faɗi wata kuma kyakkyawan ɗabi'a sai ya ce wa innal haya min al-imani kuma lalle ita kunya tana cikin imani domin alhaya'u sifatun kamilatun fi nafsi sahibiha tazaquhu an irtikabi kulli ma yustaqba abinda ake cewa kunya wata sifa ce boyayya a cikin zuciyar wanda Allah ya azarta shi da ita shi ya zama yana kin duk abinda za a ce alawadai duk abinda zai yi a ce ka asha me yasa zaka aikata haka to ba zai yi ba to wannan yana da kunya kenan to kunya na cikin imani to shi wannan yana nuna mana cewa da aqida a musulunci da ibada wato yadda za a bauta wa Allah aikace kamar sallah da azumi da hajji sannan abin da ya shafi hukuncen halal da haram alhalal wal haram abu kaza halal ne a ci abu kaza haram ne ka a ci abu kaza halin ne a sha abu kaza haram ne ka a sha tufafi kaza halin ne a saka tufafi kaza haram ne ka a sa mace kaza halal ce a aure ta mace kaza haramun ne a aure ta duk wanda yana cikin musulunci haka kyawawan ɗabi'u abin da ya shafi gaskiya da rikon amana da tsara alƙawari da kula da lokaci da biyayya ga iyaye da girmama na gaba da bin miji da kyautata wa mata da biyayya ga iyaye hmm, da kyautata wa 'ya'ya da kula da makwabta duk wannan suna cikin udkhulu fi silmi kafatan ba a tsammanin musulmi ya ɗauki wani ɓangare ya bar wani ɓangare shi ne ma da ya ce halin minas silmi da aka ce fatan to hal ne eh, shi hal shi ne mai siffanta ne mai siffanta aiki mai siffanta ne aiki ko wanda aiki ya fada masa hmm? shi ne asalin alhal aiki jami'in shara'i'ihi ku yi imani ku yadda da musulunci fi jami'in shara'i'ihi a dukkan shari'o'insa shi yasa lafazin shari'a a ma'anarsa na nufin a tariqa a lugar larabci idan an ce a shari'a ana nufin a tariqa hanya to amma daga baya a mafi yawancin amfani da lafazin a shari'a a tariqul musilu ilal mai hanyar da in ka bita ta za ta kai ka zuwa ga ruwa ita ce ake ce mata a shari'a a harshen larabci asali a shari'a balarabe na na amfani da kalmar yana nufin hanya to amma daga baya balarabe ya dauki kalma a shari'a yana amfani da ita tun kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar shari'a ta zama ta musulunci to balarabe yana nufin in yace a shari'a yana nufin a tariqu al-musilatu ila al hanyar da in ka ji ta zaka samu ruwa ita kuma shi kuma ruwa ne la hayata bila ma'i eh, ba ba rayuwa ba ba rayuwa in ba ruwa ba rayuwa in ba ruwa hmm? shi yasa balarabe ma yasa wa ruwa sunan alhaya alhaya ruwa alhayatu rayuwa kaga hatta a hausa suna da alaka ruwa rayuwa shine balarabe yake cewa la hayata bila haya ba rayuwa in ba ruwa eh to shine shari'a ana cewa shari'a ana cewa shir'a ana cewa shar'un likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shir'atan wa minhaja sannan kuma kalma ce ta zo da shari'a cikin alqur'ani ko كيش ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا لذلك الشريعة هنيا توسي زما مسلم شنقباكي لا hanyar da ake bi domin a samu rayuwa mai kyau sau daga shari'atu ɗariƙatun musilatun ila hayatin tsayyibatin mubarakatin shari'a ita ce hanyar da Allah ya tsara musulmi su bi domin su samu rayuwa wacce take ne wacce take kyakkyawa rayuwa ne albarka rayuwa mai alkhairi shi ne ma da ya ce fi jami'i shara'i a yadda da aƙidarsa shari'a ce shi yasa za mu ga malamanmu sai su rubuta littafin aƙida sai su za masa shari'a kamar limamul ajurri al-imam abubakar ibn al-husayn al-ajurri ya rubuta littafinsa ash-shari'a ash-shari'a kuma littafin aqida ne domin ya nuna maka cewa ne in an ce ash-shari'a ana nufin jami'ul islam ash-shari'atu hiya al-islam musulunci ake nufi duka to wannan ayat tana umurtan mu a matsayin mu na musulmai musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba sai ya bi musulunci ga baki ɗaya bai da ɓangare bai ɗan wani ɓangare ya yarda da shi ba ya ƙi yarda da wani ɓangare wannan ayar kai tsaye raddi ce ga wasu 'yan zamani waɗanda ake ce musu seculary su ne al'ilmaniyu waɗanda suke cewa addini daban rayuwar mutane daban suna cewa addini fil masjid yawwa sannan wahaya taka kaifa shi'ta kharijahu wai addini a masallaci to ake sai an shigo masallaci za a yi san an yi sallah shi kenan amma sauran rayuwa ka yi ta yadda kaga dama kawai wannan wata fikira ce da aka ganta a cikin a cikin a cikin New Testament kiristoci suna karanta ta a cikin a cikin a cikin sabon alƙawari a ciki ana cewa give what for God to God and give what for Caesar to Caesar da'ma lillahi lillahi wa da'ma li qaisar li qaisar abin Allah abawa Allah abin sarki kuma abawa sarki abawa sarki abin Allah shine astaghfirullah a cuci ran lahadi mutum ya tafi ya je raye-raye ya kiɗe-kiɗe shi kenan a ce ya yi sabis na wannan ranar kwanakinsa kuma guda shida da sauran awanni na wannan yinin lahadin su kuma ya ci gaba da tsara fiye da ya ga dama sau ka Allah zai da damar ya ce masa ga yadda za ka yi kasuwanci Allah zai da damar da zai ce masa ga yadda za ka zauna da iyalinka Allah zai da iko da zai ce masa ga yadda za ka gudanar da rayuwarka saboda wannan ba haƙƙin Allah ba ne ba. to wannan ita ce fikira fikira imaniya ta asali to ana nan ana nan sai aka samu wasu daga cikin lalatattun musulmai sai suka ɗauki wannan tunanin sai suka sa shi suka ce wai za su yi na'in shi a musulunci suna ke ce musu secularist ko suka kira kansu da secularist wanda suke cewa ai secular life alhayatul ilmaniyya ai alhayatu al-ilmaniyya fasl ad-din an ad a raba addini da rayuwar mutane ta ƙasa mutane za su yi addinin su shi ke na ce wannan spiritual aspect wannan abin nan ne almasailun ruhiyya ko aljanibin ruhi wannan ya shafi addini wancan ko bai shafi addini shi ne abin da aka zo aka sa mana aka shigo da shi har kashi abin nan ina jin eh, sashi na goma na kundin mulkin najeriya yake tabbatar da cewa gwamnatin ƙasa ta tarayya da gwamnatin jiha ba za ta riƙi wani addini a matsayin addininta ba shi ne sai a ce ba ruwan gwamnati da addini ita ce wannan fikir Allah shi kyauta kuma abin da zai baka zai bayyana maka tukka da warwara in an zo rantsar da shugaban kasa sai a ce shi musulmi ne sai a rataya masa qur'ani hakan an zabu gwamna in musulmi ne sai ya rantse da qur'ani hakan an zaɓi shugaban karamar hukuma sai ya rantse da qur'ani yan majalisu idan za a rantsar da su su ma sai su rinke qur'ani idan musulmai ne idan kuma waɗancan ne kiristoci su kuma zai su dau bible su rataya sai su rantse da shi kaga tuka da wawara ce an yadda a rantsi da alkur'ani amma kuma ba a yadda alkur'ani hukunta mutane ba to Allah kawo mana mafita yin waɗannan tunanin sai a rika fitowa da a rika fitowa mutane da su domin mutane sun yi nisa ganin suke da abin da ake mafa daidai ne da can akan dan samu a dan yi wa'azi a faɗa mutane waɗannan kurakuran to yanzu abubuwan ma suna neman su gagara to dukkan musulunci musulunci ba yi da gefe da mutum zai zaɓa ya ce abu ka za yi da shi zai yi bautawa zai ba Allah alan a can kuma ba zai ba Allah ba kai da kake musulmi mai sallah a masallaci to kuma a ga sallaka a shagonka eh a ganki ka zama mai addini a shagonka ka gama sallah amma ka je kana cin riba ka gama sallah kuma a ganka kana magudi kai ne gaba-gaba wajen magudi ka gama sallah kai ne mai cin riba ka gama sallah kuma shi sai a gan kai ne mai saba alkawari kai ne mai ƙarya ka gama sallah kuma shi sai a ganka a gidan karuwai a udkhulu fi sinni kafa wala tattabi'u khutuwati ay tuqi shaytani Allah ta'ala ce wala tattabi'u kakkubi khutuwati hanyoyi shine da yace tuqi hanyoyin ash-shaytan shedan kakku hanyoyin shedan shedan ko yana da hanyoyi da yawa a wata aya kai tsaye Allah madaukakin saki ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytani wa man yattabi'u khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya ku waɗanda kuka yi imani kakku ba hanyoyin shaytan kakku bi hanyoyin shaytan duk wanda ya bi hanyoyin shaytan to ya sani shaytan fa ya'muru bil fahsha'i wal munkar yana umarni da alfasha abinda Allah maɗaukakin sarki ya muna nashi abinda Allah madaukakin sarki ya muna nashi Allah ya abin kuma da abin wanda duk mutum mai lafiyar kwakwalwa yana ƙin wannan so daga shedan abin da yake kenan إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ta تقولوا على الله ما لا تعلم abinda shaiɗan yake umurtar ku da shi shine as-su'i wal fahsha ku aikata mummunan aiki ku aikata albasha sannan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu sannan ku rika fada wa Allah a makofinsa abinda ba ku da ilimi a kai mutum ya shishigi yana faɗin abinda ba ya ilimi a kansa duk waɗannan suna cin khutuwatu shaytan ƙarshe kutuwatu shaitan din nan kuma inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id hanyoyin shaitan inda suke kai mutum ƙarshe tashar ƙarshe da ake sauka in an je shi ne a tsaye muta babban burin su ke nan aita zinuhu bitafriqi yadda shaɗan yake ƙawata wa mutane ta hanyar karkasa musu ya rarraba musu musulunci sai ce kai wannan wancan kuma kai duk da annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce maza sani yace inna shaytana qa'ada ala ibn adama bi atruqihi bi jami'i atruqihi shaytan ya tsaya wa dan adam yayi masa kane kane a dukkan hanyoyin da shaytan a dukkan hanyoyin da dan adam zai bi to shaytan na nan akan hanya fa aqada lahu ala tariqi al-islam فقال له تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك shedan sai ya tsaya a bakin kofar musulunci ce kakka shiga musulunci yanzu zaka musulunta ka bar addinin kaka da kakanni kafirci ai shi aka gada sai kakka shiga musulunci idan Allah ya taimaki ɗan adam ya musulunta summa qa'ada lahu ala tariqil hijrati sai a lokacin da ake hijira hijira ta gari ka bar wani waje ka koma wani waje inda ake saban Allah ka koma inda ba a saban Allah ka bar inda ake kafirci ka koma inda ake musulunci ka bar inda ake shirka ka koma inda ake tauhidi sai shaidan ya ce yanzu za ka yi hijira ka bar iyalanka ka bar garinku inda aka haife ka idan Allah ya taimaki mutum sun maka'ada lahu ala tsarikin jihadi mazu sun ya ce jihadin nafsi wa almali sannan sai zo ya ce ƙoƙarin da kake yi na ka taimaki addini sai ce kakka yi halala ce to ɗan duk wata hanya da ka sani wallahi tallahi sai ya bi ta ya tsaya eh, ai ya faɗa ce la'aƙudan da lahun sirata kalmustaƙi ce wallahi sai na zauna la'aƙudan da lahun malamai suka ce kamar limamu abu hayyan al'andalusi a tafsirinsa albahul muhit yake ci wannan da ya ce la'aƙa'udan na lahu asalin larabcin la'aƙa'udan na ala sai aka cira alan kawai sai aka ce la'aƙa'udan na lahu sira tsakar mustaƙi domin ya nuna fa hanyoyin nan ya riga ya kama su sun bala'aci yannahun min bayni aidihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين تزيين يتي مخي كذا ما ليتي نزل في عبد الله بن سلام وأصحابه أكتشي ونن آية تاسو كني أجمد عبد الله بن سلام دشيد الماجران سقوم تعننسا عبد الله بن سلام ليلة تنسى حبا من زن الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام لما أظموا السبتة aka ce wai bayan sun musulunta sai suka kuma zaɓi cewa sun fa za su ci gaba da girmama asabar sun san ai matsayin asabar a wajen a wajen kiristoci a wajen yahudawa Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ba yahudawa zaɓi su zaɓi rana sai suka zaɓi asaba ya ba kiristoci zaɓi sai suka zaɓi lahari shi da kan ya ce ya ba wa musulmai kyautar juma'a sai ya ce wa kiristoci ya ce wa yahudawa misalinku su ne misalinku shi ne mutumin da ya fara aiki daga asibahi sai ya kai hantsi sai ya gaji ku ne yahudawa an sa su aiki suka fara daga asuba kawai rana ta takewa hantsi sai suka ce sun gaji ya ka ce to ga ladan ku bari a baku aka sake ba da sauran aka ce to ku kiristoci ku zo ku karasa su ma sai suka fara kama kama kama zuwa a sai suka sare suka ce sun gaji sai aka ce to ga ladan ku an baku ga sakamakon ku an baku sai musulmai Allah madaukakin sarki ya ce mana to ya ba mu har yini sai ya ce wa yahudawa da kiristoci a zalamtukum na zalunci ku aiki aka ba ku kuka ta yi su kuma waɗannan aka ba su to misalinmu da su ke amma wannan kistar da Malam ya kawo ta ba ta da tabbas gaskiya abdullahi bin salam yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallama da suka shiga musulunci kuma musuluncin su ya kyautatu ina jin da yawa mun san tarihinsa. kuma mun ji abubuwan da suka gudana a tsakaninsa da yahudawa da kuma manzo Allah sama a gefe guda lokacin da shi Abdullahi ibn Salam din ya musulunta lokacin da Abdullahi ibn Salam ya musulunta sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innal yahuda rijalun ghalihu yace yahudawa da kake ganin su mai ne. ya ma'aikin Allah bari mu musu wani kai bari mu gwada suka gani sai abdullahi bin salam ya shiga ɗaki sai ga yahudawa suka zo suna zuwa sai manzo Allah sama ya tambaye su ya ce man abdullahi bin salam fi ku shi waye abdullahi bin salam a cikin ku suka ce za ka alimuna wa ibn alimina وذاك خيرنا وابن خيرنا وذاك سيدنا وابن سيدنا ai ya abal qasim abdullahi ibn salam ai wannan malamin cikin mu kenan kuma baban shi ma ne kuma shi ya fi mu dukkan mu kuma baban shi ya fi mu dukkan mu sannan shi ne jagoran mu kuma baban shi ma jagoran mu sai manzo sallama sai ya ce wa kaifa idza aslama yanzu idan nace muku ya musulunta ba suka ce lan muslima ba zai taba shiga musuluncin ka ba shikenan kawai sai abdullahi bin salam ya bude kofa sai ya fito yana fitowa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah sai ni na riga na shaida na imani da Allah kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah suka ji a ah, mun manta za ka sharru za ka na wa jahili na wa za ka na wa sharri sharrina wa za ka na wa aswa'i aswa'ina sai suka canza karatu ce a ina mun manta ne ai wannan shaidar da muka bada ɗazu su fitar baki kuskure muka yi ai ba wanda yake shi sharri dama tatacce ne a cikinmu eh, tatacce ne a cikinmu baban shi ma tatacce ne kai tsararri ne a cikinmu mara cin magana baban shi ma haka yake gado ne zara sosai abdullahi bin salam ya ce ka gani sannan abdullahi bin salam radiyallahu anhu Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayoyi da yawa a game da shi waɗanda suke yaban yahudawa laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu يتلون آيات الله آناء wa وهم يسجدون to an malamai suna cewa nazalat fi abdullahi ibn salam to wannan kissa tana da damuwa to shine ma yake cewa nazalat fi abdullahi ibn salam wasu malamai sun ce wannan ayat ya ayyuhal ladina amanu ودخول في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تاسو كني عبد الله بن سلام وأصحابه دكما متعننز جماعة الساعة بعد الإسلام بايا مسلنشي لما عظموا السبت لوقت شده سكا مسلنت سي سكا تشيسو ذات شكبدا ذات شكبدا جلم مع السبع وكرهوا لحمان الإبل كما سنن سكا تشيسو بذات ركتشن نام الراقما بعد wastamarru ruwa ana as-sabt kuma suka doge suka ce su za su ci gaba da girmama asabar min tarki al-amali suka ce kaman yadda ba su aiki asabar a yahudanci to haka za su ci gaba da yi ba za su ci gaba da aiki a cikin asabar ba wannan kissar gaskiya bata tabbatar. ba Abdullahi ibn Salam ya shiga musulunci da kyau kuma babu wata riwaya a tarihin sa tabbatacciya tabbatar da wannan lokacin da ya shiga musulunci ya shiga musulunci duka wani ma abu da ke masa shaida hadisi muttafaqun alaihi a cikin bukhari da muslim aka kama wasu da ba yahudiya da ba yahudi sun yi alfasha aka kawo sai Yahudan da kansu sai suka kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce Allah ya bashi dama cewa in ya ga dama ya musu hukunci amma in ya hukunci to yi musu bima lamu so da ka sai manzo Allah ta sunne ce a ai a cikin attaura akwai hukuncin waɗanda suka aikata alfasha ko Ka ce eh akwai sai wani mugun malami bai yahudi a cikin sa ana ce masa Abdullahi bin Suriya sai ya ce ai abinda muke musu shine in an kama su shine a sa musu bula a sa musu bula a fuska ko a sa musu gawayi a shafa musu a fuska abu da su layi ana tsine musu ana zagin su ana ana ana musu yehu sai abdullahi bin salam ya ce ƙarya kake maƙiyin allah rajuma aka ce a musu jefe su aka ce a abdullahi bin suriya ya ce ba haka ba ne abdullahi bin salam radiyallahu anhu ya ce to a kawo at-taura sai shi wannan mugun malamin ya je dauko at-taura da ya dauko sai ya bude fala sharaha ya bude shafa sai ya haka ya sa hannun shi ya sai ya karanta ayar farko da ayar ƙarshe sai ya karanta ta tsakiya abdullahi bin salam ne ce daga hannunka yana dagawa fa idan biha ayatul rajul sai ga wannan ayar da take bayani akan cewa mazinata guda biyu da namiji da mace jefe su ake yi a addinin yahudanci kuma haka yake a ciro a rubuce a cin attawa to kaga wannan da yana shi da abdullahi ibn salam ashe wannan abu da aka ce da shi da mutanensa sun yi sun zaɓi na ɓangare na musulunci ko ba su suka ce za su yi kuma suka ce za su ci gaba da girmama asabar kaga ba tabbas ba ne bai tabbata ba Allah ya ce wa waɗanda suka ambaci wannan labarai hmm. wafi zalika mukhalafatun li shara'il islam mutum ya ce zai rike girmama asabar saba wa shari'ar musulunci domin musulunci bai ce a girmama asabar ba mu a shari'ar musulunci ma annabin musallallahu alaihi sallama hana yin azumin yi ranar asabar da niyyar girmama asabar din an hana mu yin haka hadisa limam abu dawud da waninsa la ta sumu yau masabti duk azumin da bai da dalili to ba a yin sa ranar asabar in kuma kana so kai ma ranar asabar din to sai kai ran juma'a ko kuma ka yi lahadi ka haɗa biyu in kana son kairan asabar ɗin ba dalili haka nan ba wata munasaba to sai ka yi azumin juma'a kuma ka yi na asabar ko kuma ka yi asabar ɗin kuma ka yi ran lahadi to kaga ba ka ware asabar ita kaɗai ba kenan da niyyar girmama wannan ita ce fahimtar shekul islami ibn ta rahimahullah a cikin littafinsa eh, iqtida'u siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahil wala yasduqu al-iman illa bi ittiba'i jami'i shara'ihi musuluncin mutum ba zai zama na gaske ba har sai ya bi dukkan shari'ar musulunci daidai gwagwadon iyawarsa imanin mutum ba zai zama na gaske ba sai ya bi dukkan shari'o'in musulunci duk abin da aka ce maka musulunci ne to ya kan bakin kokarin ka ta aiwatar ka yi iyaka abin da za ka yi abin da ka gaza yi kuma Allah ya sani ba zai kama ka ba kamar yadda muka faɗa a karatun baya wanda yake kafin wannan na makon da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya kattasa ayyuka hatta a cikin musulunci ya kattasa su gida-gida akwai ayyukan da da ni da kai da gwamnati Allah ya dora mana akwai ayyukan da Allah ya dora wa gwamnati ita kaɗai. idan ba a yi waɗannan ayyukan ba mu da muke talakawa ba mu da iko to Allah ba zai kama mu ba Allah ba zai kama mu saboda ba mu ya dorawa ba kowa Allah zai tambaye shi abinda Allah ya ɗora masa ne ba zai tambaye ka abinda bai ɗora ma ba wannan wannan sace mutanen da ake ana kidnapping ana banditry ana ƙona gidajen mutane ana insurgency ana ta'addanci ana kakkashe mutane Allah ba zai tambayi talakawa waɗanda ba hannunsa a cikin wannan abu ba amma duk wanda yake da hannu a ciki tun daga kan shugaban ƙasa da shugaban tsaro ministan tsaro da shugabannin sojoji da shugabannin 'yan sanda da shugabannin DSS duk wanda yake da hannu kuma Allah ya ɗora masa ya kara tunanin al'umma ya yi to shi Allah zai tambaya. shi Allah zai tambaya wannan misali shi yasa a cikin musulunci akwai ayyuka wanda gwamnati kawai ke iya aiwatar da su yanzu kaga ɗai da haji ɗai da haji ba haƙƙin kowa bane haƙƙin gwamnati ita kadai take da wannan iko wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam in ƙasa ba a hannunsa abin yake gwamnati ita ce Allah zai kama ita za ta kamo shi wannan ta yanka ta sa a yanka shi ta yanke masa hukuncin kisa kuma ba za a ce tuba ba duk wanda ya zagi manza, Allah sama ba zai kwana ba wannan ita ce shari'ar musulunci amma wa zai aiwatar gwamnati irin wannan ne wani malami ya ga irin waɗannan abubuwan da ake yi na cin kaca ga musulunci shine sai ke cewa riddatin wala a ababatun laha ya ce ga ridda ana kai amma ba sai na abubakar yau sai na abubakar ne lokacin da aka yi ridda ya ce ko ku dawo musulunci ko kuma ku tafi lahira haka ya ce waɗanda suka yi ridda bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu riddatun wala ababakar laha da ridda nan ana yi ba sayyiduna abubakar Allah kawo musulunci ɗauki sau da haka shi ne wannan haƙƙin gwamnati ne haƙƙin shugabanni ne su Allah zai kama kai da kake talaka Allah ba zai tambaye ka wannan ba ba haƙƙin ka bane to kaga ba za ka zo ka tsin naka kuma ka jira ka ce sai gwamnati ta yi ba wannan abin da wani daga cikin masu irin 'yan gwagwarmayar nan masu cewa a kafa daular musulunci a kafa daular musulunci shi ɗaya daga cikinsu yake masa ragi yake cewa a ƙimu daular islam fi nufusikum yuqim hallahu fi biladikum kowa ya fara yin musulunci a gidan shi idan duk muka haɗu muka yi musulunci a gidajenmu wallahi Allah ce ya sa musulunci ya tabbata a kaka gaba ke da amma kana ihu kana cewa aka fa daular musulunci aka fa daular musulunci amma kai gidanka ya rare ba musulunci a gidanka to udkhulu fi sirri haka ba imanin mutum ba zai zama na gaske ba illa bitti ba jami'i shara'ihi sai an bi shari'ar musulunci duka wa tarki ma siwaha kuma sai an yi watsi da abin da ba ita ba Allah ya gafarta wa mala abakar rumi rahmatullahi alai mala yana cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙari wajen tabbata shari'ar musulunci a ƙasar nan ya riƙe giran kabi na arewacin najeriya tun daga 1960 har zuwa wajen 1980 da wani abu sannan ya ritaya shi ne alkalin alkalai ga baki ɗaya na jihohin arewa kuma malam da shari'ar musulunci ke shari'a shi yasa ma aka ce ai giran kazi da kaji ana magana kazi to ana magana shari'ar musulunci to amma a wannan lokacin shari'ar musulunci da bature ya zo ya tarar da ita ana yin ta a najeriya ta fi shekara ta fi shekaru amma tsarin shari'ar musulunci a matsayin gwamnati to bature ya zo ya tarar da wannan tsarin shekarun shi ɗari ɗaya a najeriya الشيخ usman بن فودي wa rahmatullahi عليه ya yi jihadi ya karantar da mutane an tsarkake wannan yankin daga maguzanci da camfe-camfe da tsubbace-tsubbace aka kafa dauloli na musulunci aka kafa masarautu na musulunci in ka zo nan zazzau to sarakunanmu na zazzau su malam musa da malam ya musa da mana abdussalami da mana abdulkarimi Allah ya gafarta musu shari'ar musulunci suka yi in ka tafi katsina ka tafi can wajen sarki yakubu ko shi ma shari'ar musulunci yake in ka tafi yola can wajen malam adama modibbo adama shari'ar musulunci yake in ka tafi gombe in ka tafi bauchi duk waɗannan masarautu shari'ar musulunci ake da bature ya zo ya mamaye arewacin najeriya shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku ya zama ya mallaki duka arewacin najeriya ya rusa daular musulunci ta Usmaniyya da take sakwato to sai ya kalli dokokinmu ya kalli dokokinmu ya ga ba zai iya bin su ba kuma dama wannan na cikin manufarta ya zai ya ɓata musulunci wannan na cikin manufofin mulkin mallaka ai lokacin da suka zo suka haɗa kudi da arewa suka yi abinda ake cewa amalgamation hudu shi kenan sai suka samar da eh, kwamiti kwamiti guda biyu su kudancin najeriya dama ba su da musulunci ba musulunci suke ba kuma su ba wani tsari suke da shi na tsarin gudanarwa ba wato administration sai dai abubuwan gargajiya so daga kai tsaye kuma dama bature ya daɗe da shiga cikinsu sai saman musu da abin da ya kira shi da criminal court, wanda criminal court. tsari ne kai tsaye da aka ɗauko shi daga ingila dokokin laifuffuka wane ya kaza ga hukuncin shi wane ya kaza na ingila aka ɗauko kai tsaye aka ba su sai suka amsa mu kuma nan arewa aka ce za a kawo shi sai tuwa suka ce musulmi arewa ba za su iya aiki da shi ba to haka aka ci gaba dai da zama har zuwa wani lokaci sai aka kafa kwamiti kafin a miƙa mulki 1960 sai aka kafa kwamiti a ƙarƙashin wani ɗan abin nan jihar kogi da ake ce mishi suleiman a cimugu da wasu mambobinsa aka tura su suka tafi ƙasashen sudan da wasu kuma ƙasashe da akwai musulmai da yawa a ciki aka je aka ga musamman waɗannan ƙasashen waɗanda ingila ke mulkinsu su ma a ƙarƙashin mulkin mallaka suke na ingila aka je aka gaya tsarin su yake shine aka ce a tsarin da suke an musu girma ɗaya bature ya ɗibo wani abu nashi ya zuba sannan kuma an ɗibo wani ɓangare na shari'ar musulunci an zuba to daga nan ne aka zo aka da najeriya arewa najeriya ta arewa sai aka samar da penal court penal court to ka ji wani ikon allah lokacin da aka zo aka fara aka shigar da tsarin shari'ar musulunci a constitution ɗin najeriya na 1979 wanda obasanjo ya yi wanda bayan ya nika mulki ga shagari allah ya gafarta masa shi aka aiwatar to a nan ne aka tsaka shari'ar musulunci a constitution tsarin shari'a ya fito balo-balo a cikin constitution ɗin najeriya 1979 baban gida ya zo alif da tamanin da ina jin takwas ne ko tamanin da uku ko ya zo ya sake gyara shi aka sake yin wani wanda ba ya aiki da shi ba sannan abdulsalam ya zo ya sake yin na alif ɗari da casa'in da tara wanda aka miƙa wa obasan jamaliki da shi wanda shi ne hayyansu to su ne aka zo su kuma gwamnoni kamar gwamnan zamfara to wannan damar yi amfani da ita shine ya gabatar da shari'ar musulunci a jihar zamfara kaji tari. ana nan ana nan wasu jihohin aka matsa wa gwamnoninsu aka yi ta musu zanga-zanga ko suka yi wasu dai suka yi kuje ku ga ku amma dai kusan duk jihohin nan da ake da su jihohi goma sha ɗaya na arewa da suka gaba da suka kaddamar da shari'a musulunci to kowanne na da wancan penal court din sai aka kara mushi sifa a farko sai aka ce shari'a penal court jihar Kaduna muna da namu kuma yana cin mafiya kyau nan jihar Kaduna muna da shari'a penal court wanda kotunan mu na shari'a shi suke amfani da shi to me penal court nan shine wanda aka kara dokokin laifuffuka wane ya zina ga laifinsa wane ya sata ga abin da za a mishi wane ya kaza ga abin da za a mishi wanda da ba ture na shi yake son a yi amfani da shi kun ga wannan ne so da ka duk fi sin da wannan kuma yana nuna maka duk inda musulmi ya samu dama to yi kokari wa musulunci aiki wannan na cin duk fi sin da yasa shi ne rima Allah Allah Allah ya kara wa rayuwar shi albarka Allah ya sa ya gama lafiya musulman Najeriya ba za su manta da shi ba kowace harka kake yi ta siyasa to ka tuno da wannan alkhairin da yi a matsayin ka na musulmai na musulmi kuma ka masa addu'a Allah ya kai masa kurakuransa Allah kuma ya sa ya gama lafiya to ne wannan sau da shari'ar musulunci ke Allah ta'ala ya ce innahu ay ash-shaytan kun ga shi shaidan lakum aduwwun mubin mai gaba ne shi kuma mai bayyana gabar mai boyewa mai boye gaba shi shi dan bai taba ce maka shi shi ba abokin gaban ka bane eh. shi yasa hatta jawabin da yayi wa annabi adam alaihi salam bai ce shi masoyinsa sa bane cewa inni lakuma da minan nasihila eh. cewa inni lakuma laminan nas wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihi shi kuma mutumin kirki wallahi ba abin da ake cutarsa da shi kamar kirki duk mutumin kirki to ba abin da ake cutarsa da shi kamar kirki yanzu idan wani yana so ya damfari ka idan kana da addini so tari ta addini yake bullo maka ta addini yake bullo maka kai kuma to ya za a yi <clears throat> a bullo maka ta addini ka kiyarda hmm? yanzu ko ƙarya mutum zai yi ta bai da bai abin da zai ci a gidan shi ba masallaci ya ake zuwa ba hmm? sai ya zo masallaci ya rantse kuma kila ba haka bane wani kuma haka ne to shedan ya yaudari babanmu annabi adam alaihi salam da gaskiya ne shi annabi adam mutumin kirki annabin Allah ne to a zo a rantse masa da Allah ya kiyarta shi dan fice masa yi wallahi wallahi mutum ya ce maka wallahi to me zaka ce ya mare ce maka kuma ya ce ni ina cikin masu mai nufin ku da alheri kaga bai ce shi masoyinsu bane eh, bai ce wallahi wa qasamahuma inni lakuma lamina almuhibbina ba A'a, cewa na minan nasihi ne ya ce ce nasiha ne na zo ma kuma kuma sai ya kawo wa annabi adam alayhi salam abinda zai yaudare shi da shi ya ce ai ma na hakuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakai aw takuna min al khalidi sai wai ku ci in kuka ci ba za ku mutu ba to wannan kuma ɗabi'a ta kin san mutuwa in san mutuwa to mun gaje ta in to ga babanmu an yaudare shi da cewa ba zai mutu ba in ya ci itaciya shi shi kuma abu na biyu shine san mulki in yaudare babanmu annabi adam da san mulki هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع in ka ci za ka zama sarki kai da matarka sannan kuma za ku yi ta sarauta ku ba za ku mutu ba za ku zama kama Allah shi kuma yau ya zo gobe ya dawo jibi ya dawo gata ya dawo tun ana haka zuciya ba ta da kashi cikin to wannan ayar tana cikin tana cikin ayoyin da suka yi mana gargaɗi a game da shaida a game da shaida. cewa mu ne mai bayyana kiyayya kuma aya ce da ta karantar da mu cewa musulunci yi da gefe a shige shi ga baki da saka zaɓi wani abu ka ce ka yarda da shi a musulunci amma wani abin ko ka yi da shi ba ba kuma sai ka faɗi a baki ba a aikace za a gani da sai Allah ta'ala ce fa in zalaltu na'am فإن زللتم من بعد ما جاء الناس فاعلموا أن الله عزيز حكيم نعم bayan wancan gargaɗin da aka yi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa in zalaltu an yi umarni sannan an yi mana gargadi ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ادخلوا أمري la tattabi'u nahayi ku shiga musulunci duka kan ku bi hanyoyin shaitan kaga an ba mu umarni kuma an hana mu kuma sai aka yi ta'ayini aka faɗa mana dalilin da yasa aka hana mu bi da hanyoyinsa aka ce kuma lakum aduwwun mubin mai bayyana gaba ne a gare ku na adawati bai taɓa ɓoyewa ba fayin zalaltu idan kuka karkace ay niltu ma'ani fi jami'ihi kuka karkace kuka kibin musulunci duka kuka ki shiga cikin musulunci duka kuka zaba abin da ya muku abin da bai muku ba ko kai watsi da shi halin da muke ciki a yau kenan to ku sani min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo a gare ku an saukan muku da alkur'ani annabi sallama shekara ashirin da uku aikinsa kullum shine wa'azi da karantarwa ba dare ba rana ba damuna ba rani ba bazara kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa yake da wa'azi albayyinat kenan ai alhujjatu zahiratu hujjoji waɗanda suke bayyanannu ala annahu haqqun akan cewa musulunci shine gaskiya musulunci gaskiya ne hujjoji bayyanannu sun tabbatar da haka hujjoji na tarihi sun tabbatar da addinin musulunci shine addinin gaskiya. addinin da yau shekarun shi kusan dubu da ɗari biyar tsarin rayuwar da shekarunsa kusan dubu da ɗari biyar amma ba wani hukunci nasa da za ka iya ɗaukawa ka ce ba za a je a kai shi wata ƙasa ya dace da wannan ƙasar ba al'islamu salihun wa muslihun lijani il'azminati na ci. musulunci shi ya dace kuma shi yake gyara kowane zamani wallahi kuma shi yake gyara kowane wuri yanzu yadda musulmi zai rayu a najeriya ya bauta wa allah ya bi dokin harkokin allah ya ji daɗi a najeriya to haka na amerika ma zai haka na saudiya zai haka na china zai hukunci ɗaya kuma hukuncin nan bai tsufa bai tsufa duk abin da musulunci ya ƙyamata to ko ba daɗe ko ba jima idan ba a gano ba to za a gano wata rana hikimar da ta sa musulunci ya ce wannan abin baya da kyau yanzu da turawa ai suna ganin naman alade a matsayin wani abu don mai musulunci zai hana naman cin naman alade har aka samu wasu daga cikinsu suna rubuta suna cewa wai ko da alade ma musulunci da ya hana a ci naman alade ai aladen da yake rayuwa ne na kazanta amma yanzu da ake ake ake ake renan shi a gidan gona kaji ana shimfiɗa mai katin da tayi a sa mai ac to sai shi sun je sun yi bincike hatta naman aladen da aka rene shi a gidan gona da irin wannan renon na zamani aka kawar masa da ƙazanta to wannan naman nasa bala'in da ke cikin wancan mai cin kwata mai cin bayan gida mai cin mushi to ba yi da bambanci musulunci ya hana shan giya yanzu sai gashi duk wanda zai yi bayani ko musulmi ne ko ba ba musulmi bane yanzu zai bayani kan ciwon kansa asbab din ciwon kansa manya manya ba waɗanda Allah ke jaraba su kawai ba to akwai giya giya ce ta farko ciwon hanta giya ce farko ciwon koda giya ce farko Allah ta'ala ya saukar da wannan hukuncin fiye da shekaru dubu da hudu da wani abu amma sai ga shi bincike na la da ake na gazgata waɗannan abubuwan da ƙur'ani ya tabbatar da su haƙa'in ƙur'aniyya تثبتها المباحث المباحث العلميه wasu ababe da musulunci da alkur'ani ya zo ya tafsaka tabbatar da su sai ga shi bincike na kimiyya na ƙara gaggata waɗannan ababen da alkur'ani ya ambata ne wani abu ya fi mana daɗi fiye da musuluncin nan yan uwa shi yasa a matsayinmu na musulmi wallahi ba abun da za a raba mu da shi mu shiga tashin hankali fiye da musulunci in za a kwace mana komai mun yadda amma ba wanda musuluncin nan kuma din yadda za ka yi ka rasa komai to ka yi amma ka karasa musulunci kakka take ka rabu da musulunci duk abin da za ka rasa ka rasa amma ka karasa musulunci to in kuka yi haka kuka karkace kuka ce ku kuna nan za ku bi wani bangare ne ku bar wani bangare fa'alamu ku sani annallaha lallai Allah azizu mabuwayi sifar Allah ta al'izza ko al'izzu sifa ce guda uku mun sha bayani kai al'izzu al'uwa al'izzu al'ghalaba al'izzu annallaha la yanaluhu sharru ibadi. idan ka ce Allah aziz ne to kana cewa Allah mai ƙarfi ne kana cewa Allah marin jayi ne ba wanda ya wuce shi sannan kana cewa ba wanda zai iya cutar da Allah duk abinda ya yi wannan su inda ma baghyukum ala anfusikum duk yadda kake kanka kake wa domin mutum ya gama tsalle-tsallen shi dai zai da wajen Allah sun mai ilai na turja'una shi ke shi ne aziz shine aziz Allah mabuwayi mai ƙarfi Allah shine wanda yake yarin jayi kowa la yu'jizuhu shay'un babu wani abu da ke gajiyar da Allah min intiqamihi an intiqamihi ya ɗaukan sa a kanku in kuka ce kun zaba addininsa wani bangare ku bi wani bangaren kuma ku ce ba za ku ba to Allah zai ɗaukan sa a kanku. Allah ka raba mu da fansaka Allah ka yafe mana hakimun fi sun'ihi sannan Allah da hikima ne a cikin ayyukansa duk abin da Allah yake da hikima ake yake me ake nufi da hikima abin da ake nufi da hikima shine sanya kowane abu a inda ya cancanta a sashi da za ka ɗauko wannan abu ka sa shi a wani waje ba wannan wajen ba to ba zai dace da shi ba shine ake cewa hikima shine ake cewa hikima kuma duk abin da Allah yake yi yana yi ne da manufa sai da ya nufaci aiki sai da ya haka yake kamar yadda muka faɗi na jin jiya ne ko yaushe ne Allah baya aiki kasida kasidan fadfatan kawai kawai a ya faru ba haka aka so ba shine na buga mana misali tele yanka sai ya kuskure da ya kuskure kuma sai ga a ah, ya samu wata mafita shi ke nan sai ce ya fitar da sabon sitaye Allah baya haka yi ba yi hatta rubutu akan yi wannan kakan yi rubutu wani zubin kai wani kuskure a rubutun sai ga kogewa za ta maka wahala ko zai ka dan gyara kana dan gyara sai ya baka wani kuma wani design ne na rubutu to Allah bai haka abin da ka kaga Allah ya dama haka yayi haka yayi nufin yayi wannan na cikin hikimar Allah madaukakin sarki da hikima yake abubuwansa sarka baya kuskure ita kuma hikima ba ta samuwa sai ga mai ilimi shi yasa suke cewa al-hikmatu fawqa al-ilm ita hikima tana saman ilimi shi yasa laysa kullu alimin hakima amma inna kulla hakimin to alim duk inda ka gane hikima to ne ilimi ne eh, amma babu ba dole bane a ce dan kana da ilimi kuma sai kana da hikima akan iya samun alimun ghayru hakimi alimun amma ba hakimun bane shi to shi Allah alimun ne hakim <coughs> yanzu wani da iliminsa amma ilimin kuma sai ya zama masa sharri ƙwarai da gaske kaje kaje ka faɗi wani abin da ba shi ke ba kuma da sunan ilimi sunan ilimi ya haifar da fitina su Allah ya ganar da mu in sha Allah za mu tsaya a nan sai karatu na gaba sai mu tashi aya ta ɗari biyu da goma. Allah shi taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zumunta mai ƙarfi da aminci tsakaninmu da alkur'ani mu karanta shi mu haddace shi kuma mu fahimce shi kuma sannan mai aiki da abin da ya hukunta ya faɗa kuma mu riƙa kai masa duku abin nan mu. hakkinmu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh